العاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin godiya wanda cikin yarda ya kaddara mana halartar wannan bigire inda muke ɗaukan darasin masallaci a kowane yammaci na talata a cikin wannan littafi na sharhu sunna na imamu bahari rahimahullah wanda yau muna nawa ga watan biyar ko biyar ga watan almuharram shekarun hijira 1439 wanda cikin yardar Allah za mu tashi a farkon shafi na 46 ko? To Allah ya taimake mu. Malam ya gama yi mana bayani akan hanyar kwarai da yadda ya kamata mutum ya yi ya gane hanyar kwarai da kuma ƙoƙarin riƙewa ko kuma tsayuwa akan wannan hanya ta kwarai. to yanzu kuma zai tsawatar da mu akan mummunar hanya da kuma nisan tatta Allah ya mana gamdakatar قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين yace kasancewa futa akan hanya ya kasu kashi biyu amma ma farajulun kad zalla an tariqi wa huwa la yuridu illa khair akwai mutumin da zai bace ya bar hanya amma shi nufinsa alheri sai ya tabautar Allah ya bar hanya mai kyau amma shi yana nufin alkhairi ba wai da niyyar ɓata ko ya badda ba fala yuktada bihi ko fala yuktada dab'i zallatihi to irin wannan ba za a yi koyi da batansa ba karkace a to ai tunda alheri yake nufi ai ba tsara. to ai shi din ma salati ne na annabi menene kuskure a ciki kuma wanda ya din yana da nufin yayi wa manzon Allah salati ne eh in har ya saba bai bi salatai wa inda suke da asali ba to kar a bi shi duk da cewa shi da kyakkyawar manufa ya yi to amma kuma ya yi shirka abin nan ya yi bidiya to ba a binsa ko kuma ya zo ya tsirkiri wata ibada ko wata nafila ko wata addu'a mai zurfi wanda ta wuce gona da iri kuma da nufin shi ibada yake yi da nufin alkhairi ba da nufin sharri ba to shi ma ba za a yi koyi da shi ba don da yawa za a ga wani ya dage kamar ya fi ka kokari to amma kuma ba a kan daidai yake ibadar ba to ba a koyi da irinsu addininmu addini ne na bi ba addini na kirkira ba addini ne na biyayya ba addini ne na ijtihadi kawai haka nan MT ba ba a ijtihadin aƙida. Aƙida an gama ta tun tun tuntuni bi kawai za ka yi daga zarar ba wannan ɗin ka ba to duk kyakkyawar manufar ka aikin banza ne an gane ko don da yawa za ka tar da wani yana bidi'a da kyakkyawan manufa an ba shi yana ta yi to kar ya ruɗe ka kace za ka yi koyi da shi kar ka yi koyi da shi sai in abun da yake din ya bi sunna ya bi kitabu ya bi sunna to wannan sai ka yi koyi da irin shi shi ne a nan ya ce wa'alam annal kuruja ani ɗariƙi alawa jihaini. fita daga hanya ta addinin musulunci fuska biyu ne, fuska biyu ne, amma a haduhuma ya ce amma ɗaya fuskar farajulun ƙadzalla akwai mutumin da za ka samu ya zame. Kai in kana da ilimin addini na asali daga ka gani yana abun sai ka gyaɗa kai. Kasan san ya bata amma kuma gashi yana ta kokari da kyakkyawar manufa yake yi amma kuma abin da yake yi bidiya ce kad zalla ani dariqi wa huwa la yuridu illa alkhaira amma shi ba abun da yake nufi a zuciyarsa sai alheri kuma bai samu ya kama hanyar alheri ba amma shi manufarsa alheri da yawa aka rudar da mutane da yawa ake yaudarar mutane sai a damka musu abu su ga su da son addini ga su da son alkhairi sai a ce musu hakan son annabi ne hakan son waliyai ne hakan kokari ne a addini hakan shi zai kai ka aljanna to shi kuma dama mai son alheri ne sai ya karba yayi tai da kyakkyawar manufa amma kuma akan mummunar hanya an gane wannan babu irin su to wannan malam yace ɗaya fannin kenan fala yuktada bi zallatihi to kar ayi koyi da wannan zamewar tashi duk da cewa da kyakkyawar manufa yake yi to ba ruwanka da shi tunda dai abin da yake yi bai bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba fa innahu halikun halakakke ne kaga ba za ka yi koyi da halakakke ba to na ɗaya kenan fuska ta biyu wa rajulun anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu min almuttaqina sai mutumin da yake yi wa gaskiya inadi shi kuma in yaji an zo an watsa gaskiya kokari yake zo ya rusa ka shi dama inadin sa gaskiya kawai yake so ya gusar shi baya so ya ga an tabbatar da gaskiya don in gaskiya ta tabbata manufarsa za su samu tawaya burinsa ba zai cika ba abin da yake yi don shi to ba zai cimma burinsa ba in gaskiya ta mamaye wajen don shi dama ɗan damfara ne in gaskiya ta zo ta mamaye wuri kuma ba zai samu damar damfara ba don me an wayar wa mutane da kai an ɗora su akan gaskiya yaushe zai cuce su to irinsa shi ko da yaushe dama manufarsa ana dal haƙa wa ƙalafa man kana ƙablahu min almuttaqina ko da yaushe za a ga da gaskiya yake gaba kuma duk aikin da zai za a ga ya saba wa waɗanda suka gabace shi muttaqina na farko ba za a ga yayi daidai da su ba duk aikin da za a ga ya saba da na sahabbai ya saba da na manzon Allah da na sahabban manzon Allah da ɗaliban manzon Allah da ɗaliban ɗaliban manzonsa da ɗaliban ɗaliban sahabbai za a ga aikinsa bai yi daidai da irin nasu ba duk aikinsa bai yi daidai da na sahabi ba daidai da na tabi'i ba daidai da tabi'i tabi'i na ba bata ce bata ne domin asalin addini annabi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi suwaye ya karantar sahabbai su ne suka yi karatu a gunshi ba wanda ya kai su sanin addini kuma ba wanda ya riga su kuma ba wanda ya kai su korewa. kuma kowa ya san addini ya san addini ne daga hanyarsu don su suka yada shi da suka karbe shi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka baza wa mutanen duniya shi ko menene ka samu a cikin addini ka ci albarkacin sahabbai ne don su suka yada shi har ka samu don haka baka da abin da za yi a ce ka fi sahabi ko kuma wanda sahabi bai yi ba kai yanzu zaka yi shi a ce yauwa yanzu yayi daidai ya daidai alhali kuma sahabbai ba haka suka yi ba babu duk abinda da kai ba haka sahabbai suka yi ba to ba daidai bane an gane ko ba daidai bane don su ne suka fara karbar daidai din daga hannun wanda ya zo da daidai an fahimci wannan ko to don haka wannan shi manufarsa dama ba mai kyau bane gaba da addini sabawa magabata fa huwa dhallun mudhillu to wannan dama shi atacce ne mai ɓatar da jama'a shaitanun muridun fi hadhihi al-umma shi ake kira shaitani a shaitanun ma muridi ne a cikin wannan al'umma ta mu haqiqun ala man arafahu tabbas ya zama wajibi akan duk mutumin da ya gane shi an yuhazziran nasa minhu ya tsoratar da mutane game da shi ya ce ku tsoraci wani ba ku yi hattara da wani ya ce hakikun tabbas wajibi ne akan duk mutumin da ya gane wannan fa yana karantar da wani abu sabanin abinda annabi ya zo da shi sabanin abinda sahabbai suka karantar sabanin abinda ɗaliban sahabbai suka karanta daga wajen sahabbai duk wani muttaki na gari magabaci na gari bai zo da irin wannan abun ba ya zo yana yada shi kuma wannan abun yana fada da nagari din to wajibinka ne in ka gane ka tsoratar da mutane wannan abun ka tsoratar da mutane kusantar wannan mutumin an gane ko don shi shaitanun muridun ne fi hadhihi al-umma alaman haqiqun alaman arafahu an yuhadhira an-nasa min wa yubayyana lin-nasi qissatahu kuma ka bayyana wa mutane labarinsa li'alla yaqa fi bid'atihi ahadun fa yahlik don kar wani mutum ya je ya fada akan wannan bidiyar da yake karantarwa shi ma ya bita ya halaka wannan shine dalilin da yasa aka ce in ka gane to ka bayyana ka tsoratar ka fadakar don kar wani ya je ya ganshi ya dauka abun kirki ne ya dauka shi ma ya ci gaba da yi ya halaka kaga kenan Eh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dole ne ka sowa dan uwanka musulmi abinda kake sowa kanka bawan Allah ka tashi ka zauna ka ji karatu mana haba wannan ragon taka cikin jama'a ka bayyana kanka a fili hmm? asharhu malam yace lamma wasafa shaykhu rahimahullahu ta'ala fi kalami sadiq'. yayin da shehin malamin imamul barbahari ke ya gama bayyana mana a ainihin wato fi kalami sadiq a maganarsa bayanansa na farko da suka gabata ya bayyana mana ne a tariqas sahih hanya wacce take madagarciya allazi yajibu an yasira alaihi muslim wanda ya zama wajibi kowane musulmi ya bi ta kai ya tafi a kanta ya nuna mana siratar mustaqima ko a bayanin da ya gabata to tunda ya gama bayyana mana hanyar da ya kamaci kowane musulmi ya bi don me fi aqidatihi wa dini ta yanda zai zamanto aqidarsa ta yi kyau addininsa ya gyaru to zakara anna man yakhruju an hadhihi at-tariq ko an hadha at-tariq anan kuma zai bayyana mana duk mutumin da ya fita daga wannan hanya fawwa ahadur rajulaini to zai zama ɗayan mutum biyu zai zama ɗayan mutum biyu ko dai ya fita da gangan da nufin ya ɓadda wa'yansu ya hallaka su shi mataimakin shaidanul awwal ne ko kuma a'a shi yana ƙoƙari ne ya samu lada da yawa sai aka bashi falalar wani abu ya rike da jahilci shi yana tsammanin hakan alheri ne shi alheri yake so sai ya damƙi sharri bai sani ba nau'i biyu ne da wannan dama da gangan yake ya san sharri ne amma yana nufin ne ya tabbatar da manufarsa a duniya domin ya ɓadda mutane don ya cimma burinsa wannan kuma yana yi ne a cikin duhun kai da kyakkyawar manufa yake yi da niyyar ya samu lada ashe bai kama hanyar ladan ba an gane abun ko to shine yace yajib a yace abun yana nan fa huwa ahadur rajulain wato ɗayan mutum biyu ne ar-rajulul awwal mutum na farko man karaja gaira muta'ammidan ko gaira muta'ammidin mutumin da ya fita daga ainihin hanya ya fita daga musulunci ya fita daga sunna ya kama wata hanyar da ba ta sahabbai ba gaira muta'ammidin ba da gangan ba ba ta gangan ba ne sai dai bai yi sa'a ba ne ya samu mummunar tarbiyya shi kuma sai ya ɗauka wannan mai masa tarbiyya ɗin na ƙwarai ne bal yuridul khaira shi alheri yake nufi lakin na husa laka ɗari ga gairil khairi sai dai kuma ya faɗa hanyar da ba ta alheri ba garin neman alherin sai ya fada hanyar sharri a sau nawa za ka fita za ka je ka nemo sai ka je ka yi asara yana da yawa eh to haka ne shi ma wani zai yi kafa kokari yana ibada shi yana tsammanin ne kokari yake zai samu lada a lahira sai ya tarda ashe asara yi ashe asara don duk mutumin da yake bauta wa Allah da bibiya. ko duk mutumin da yake yin shirka a lahira yana cikin waɗanda za su yi asara ko shakka karkayi yana daidai da mutumin da ya fita da niyyar zai nemo sai ya rasa wanda ya je da shi din wanda yake da hannunka din ma sai a karbe sai ka dawo ka je don ka ƙaro sai ka dawo ba kuni to haka yin mutum yana da ibadarsa mai kyau in ya ma bidiya ko sai ya kawo shirka sai ya daure to duk sun lalace duk sun ɓaci wal ijtihadu la yakfi kokari baya isa wai don kana da ilimi bari kai ƙoƙari ka ƙirƙiro wata ibada eh. ko ka gano wata hanya wanda za a bauta wa Allah da ijtihadin kanka wallahi bai yi ijtihadi bai addini addini an gama shayi bi shine addini ba ijtihadi ba ijtihadi sai dai kai don ka gano gaskiyar bari in yi ijtihadi in gano yanda zan bi gaskiya amma bari in yi ijtihadi in gano yanda zan yi wata ibada da ta fita kowa a wannan halaka zaki. wal ijtihadu ijtihadi la kafi? wallahi bai isa wa in kanat niyyatu sahibihi Saliha. ko da niyyar mai ijtihadin mai kyau ne ko da da kyakkyawan niyya kai ijtihadin sai ka kirkiro wata bid'a sai ka ce to me kuskure a ciki tunawa da annabin eh ko zikirin la ilaha illallah ko yan kajin da muka yanka muka ce sadaka to meye ne kuskure a ciki kuskurenka baka bi yanda yace ba kuma baka yi abin da sahabbai suka yi ba don ba su yi wannan abun ba an gane wannan eh lalle wayannan abubuwan da ka ba duk ba shari'a ciki to amma kuma wayanda suka fi kason abun ba su yi ba ina yi kamsu ne suwa su wanda na tara su to wa ce ka tara su ijtihadinka ne ko na wani shi wanda zai ce a tarun bai ce a taru ba wa'anda kuma za su fi kaito mana taron ba su fi kaito shi ba eh waye ne mai cewa a taron annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekarun da yayi a makka da na madina duk bai ce a yi ba kuma wa'anda za su ce eh lalle an tara mu wa'anda za a tara din a zamanin sa sune sahabbai to su kuma ba a tara su ba ba su tara kowa ba ijtihadin ka ne ko na wani to ijtihadi ko bai yin addini addini kabi yanda aka ce ayi shine addini an gane ko yauwa duk abinda mutum zai yi yayi yanda aka saukar ko yanda aka karantar ko dai ƙura'ani haka yake ko haka manzon Allah yake ko haka sahabbai muka tarda suna yi shi kenan don shi duk abin da ka tarda sahabi yana yi daga manzon Allah ya samo shi eh wa maqsuduhu hasana ko da manufarsa mai kyau ce in dai ya sabawa na farko to wannan ba addini ba ne wa maksuduhu hasana ko da manufarsa mai kyau ce labudda an ya kuna ma'azalika ala ɗariƙi sahihi dole ne a samu duk ittihadin da mutum zai yi a samu yana kan kyakkyawar hanya ta farko amma daga zarar ka kauce mata to ka halaka fa'aza yi utabaru wannan dole ne kawai abinda za ka tsaya ka lura da shi za ka gano shi mai kuskure ne kawai ya kuskuri hanya ya kama wata da ya zo wajen rawan din aka yi ta jujjuyawa kawai maimakon zai bi hanyar da zai tafi kano sai bi hanyar da za ta kai shi wani mai duguri ko wani wuri kaga zai daɗe bai gano kano ba ko to a ran bawar aka rikita shi sai aka ɗora shi akan wata hanya kawai an gane ko ko da manufarsa mai kyau ce zai iso garin ce wallahi ni da zuwa kano na fito zai je kano so kaga ba zai yiwu ba bayan da za a ka iso kano eh. kawai ya zama mai kuskure wa man wafaqahu ala zalika duk wanda kuma ya ga motarsa tana da kyau kamar shi wayayye ne sai ta yi wancan tun da muka taho tare muka yi sallar azhar mun ji ya ce shi ma Kano zai je tun da ya bi hanyar nan to Kano za ta bari mu bi shi sai ka bi shi za ku je Kano dukan ku eh to shi ba zai je Kano ba kai da ka bi shi ma ba za ka Kano ba eh to haka abun yake wa man wafaqahu ala zalika wa sara ma'ahu ala al-qada duk wanda ya dace da shi ya bi inda ya bi to ya zama tare da shi akan kuskure duk za su iso lahira akan sun yi kuskure sun kuskuri hanya suna so su tardo manzon Allah su gan su ga su ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai su ga tawaga su daban hanya su ta kai su wajen wata tawaga daban ya aka yi aka ce ai tun daga wuri kaza inda aka yi round ba din nan tun daga nan kuka saki hanya ce to kai ba kai muke bi ba wallahi ni ma da ina na ina tsammanin ita ce hanyar eh na aiki ya baci ba to ina za a dawo ko an ce ka dawo za ka dawo ne to daga nan kuma sai ka fara neman suwaye ne suka yi dan haske haske ka bi su su ce a ah, irjiwa wara kun falta misu nura eh wa huwa ya lamu a ina muke hmm? eh, wa man wafaqahu ala zalika wa sara ma'ahu ala khada'i wa huwa ya lamu khada'uhu fa huwa halikun wanda ya bi shi yana sane da cewa ya bata amma sai yace a wannan tunda dai kaga ya haka watakila akwai abin da yake nufi amma dai kam ga hanyar Kano amma tunda dai wane biyo nan mu tafi to shikenan ka bata eh don akwai masu bin suwa ne duk da cewa sun gane haka ne kafo amma ai suwa ne suwa ne duk tun da kaga suna yi to akwai dai abin da ya faru akwai kan mu tafi kawai sai a tafi to an halaka eh. li'anna hadha dariqu halaki domin wannan hanyar da ya bi ko kuma kuka biyo shi hanya ce ta halaka kuma kun san hanya ce ta halaka wai don shi babba ne yana kanta sai kuka ce kuma kanta za ku bi to an bata hatta walau ya ta'ammat sahibuhul khuruja wa inna ma huwa yaltamisul khaira koda walau lam ya ta'ammat sahibuhul khuruja koda shi ma abocin wannan hanyar ba da gangan ya fita ba kai kuma ka gane ya fita amma ka ce tun da wane ne kuka ga ya fita akwai abin da ya sa ya fita mu ma mu bi shi sai kuka bi shi to fa inna ma huwa yaltamisul haqqa wai ai ya fita ne yana neman gaskiya mu ma mu bi shi wataƙila akwai abin da za mu samu sai kuka bi shi to kun tafi dukan ku kun bar gaskiya kun halaka gaba daya wa hadha huwa halul kathirin minan nas من الذين يبتكرون ابتكارات min indi انفسهم fi علم العقيده yace wannan shine halin mutane da yawa yanzu da yawa yanzu su ba wai suna tsayawa su bincike yanda gaskiya take ba a suna kallon wani ai wani tun da kawai haka ne Tunda wani yana yi kawai haka ne Tunda ga su wani ma kawai haka ne su haka suke kallo ba wai suna binciken gaskiya ba eh to ga shek wane ma ga ustaz wane ga alhaji wane ga baba ga kaka ga inna ga wacece duk suna yi mu kuma suwaye mu ba ruwanmu kawai mu duk da aka shugabanninmu suka dora mu kawai shi za mu yi yawwa su suka sani kai ma za ka sani yawwa ya ce wa haza huwa halul kathiri minan lazina yabtakiruna wannan shine halin da yawa daga cikin mutanen da suke ta kirkirin tunani da fikirarsu iftikaratin tunani tunani wai mutum ya tsaya ya kirkiro wa kansa wani tsari min indi an fusihim daga karan kawunan su suke kago abu sai su ce addini sai mutum ya zauna kawai wai fikirarsa ita ce za ta bashi ibada fikirarka za ta yi ibada eh fikira ba ta ibada fikirarka ka yi amfani da ita don ka gano addinin Allah na asali amma kar ka yi fikira wai ka yi amfani da fikirarka don ka gano wani abu wanda ya fi na asalin wannan kan ba kai ba eh. fi ilimin aƙida a cikin ilimin aƙida sai dai ka bi amma ba ka gano ka kirkiro ba fa haza amrun la yajuzu wani al'amari ne ba halatta shi ba ma ka zauna ka yi tunani wai za ka kirkiro wani sabon aƙida ta yadda za ka zo har ya saba da aƙidar na dauri a yanzu to wannan abu ne da ba ma halatta shi ba sam balle har a ba da kofa wala yutabi'una alaihi kuma ba a bin su akai duk wanda kaga ya doshi wannan hanyar to kakka bi shi wasahibuhu mm, laysa ala sawabi mai wannan kirkire-kirkiren mai wannan tuntuntunin mai wannan fikira mai wannan nazarin baya kan daidai wallahu jalla wa ala ya kulu domin Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi kaga ya gama ba inda yace ku yi kokari sai dai ku yi ƙoƙarin bi amma ba ku yi ƙoƙarin ƙirƙira ba yace wa anna hadha sirati lalle wannan ita ce hanya ta mustaqiman daidaitatta miƙaƙƙa wanda in ka bi ta ka bi daidai kuma kai ne miƙaƙƙe fattabi'uhu ku bi kawai an riga an gama share muku ku bi amma in ka ce ba ta ma ba bari ka share sabuwa za ka yi wata hanya sabuwa eh. to ka kirkiro wa kanka bala'i ko kuma ga wani ya yi wata hanya mai kyau ta fi waccan ta Allah ɗin bari ka bi ta to ka bi bala'i Allah dai ya ce waye ga hanyar sanan ita kaɗai ce kwaya ɗaya kowa da kowa shi an ba shi umarni wajibi ne ya bi ta ba a ɗora maka ƙirƙira ba uku, ku bi wannan hanya wala tattabi usubula. ko da kun ga waɗansu sun yi nasu hanyoyin kar ku bi su don Allah ya san za a yi kowa in ya riƙa ya ya gane abin da yake yi a ilimi sai ya ce bari ya yi ƙungiyarsa bari ya ƙirƙiri ɗariƙarsa bari ya ƙirƙiri wata hanya ta damfaran kansa shi ma don ya samu girma to irin waannan 'yan hanyoyin kar ku bi su wala tattabi'u subula kada ku bi kananan hanyoyin nan fa wayanda za su raba ku da waccan siratal mustaqima fatafarraqa bikum sai su raba ku an sabilihi da hanyar Allah to ya za a yi ka bi hanya uku lokaci ɗaya zai yi ko ka yi ka bi biyu a lokaci ɗaya da ka zo cross ga wanda ta yi gombi ga wanda ta yi cikin son ka ce duk zan bi su zai yiwu in ka yi cikin son ka tafi son in ka yi gombi kuma gombi ka yi amma ba zai yiwu duka ka bi su lokaci ɗaya ba to ga ɗariƙatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga ɗariƙatu kulanin wa kulanin sai ka ce duka za ka yi eh kai dan dariƙar wane ne amma kuma kai mai bin sunnar annabi ne hallau zai yi wallahi in kai dan dariƙa ne ka je dan dariƙa in kai mai sunna ne kai mai sunna bai yiwuwa kai hanya biyu lokaci daya ba zai to yanzu zai yiwu ne ka je rana bawo ga wannan ta yi kudu wannan ta yi arewa duk sai ka bi su lokaci daya ba zai yiwu ba eh wallahi ba zai yiwu ba to ga ɗariƙa ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda tun asali an gama yinta sai wani ya zo daga baya shi ma ya ce ɗariƙar wane shi ma ya yi tasa ɗariƙar sai ka ce to ita ma na bi ta da kana bin annabi Muhammadu da ya zo ya ce muku to ga ɗariƙar wa ne ita to ita ma zan bi ta to dole dai ka bar ɗaya kam kuma babu yanda za a yi kakkula duk mutumin da ya ce maka shi ɗan ɗariƙar wane ne to ka duba ka gani ya bar abu da yawa cikin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma kama abu da yawa wanda babu shi a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don hanya biyun ba za ka haɗu ba kai dan dariqa ne kai dan sunna zai yi sai dai ka watsar da dariqu ka kama sunna ko kuma ka watsar da sunna ka kama dariqu don subul sunansu hanyoyi ga siratal mustaqim na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo da shi ga kuma subul na shaydanun mutane da na aljannu wanda kowa ya kirkiro nashi inda zaka gane dariƙar wani dariƙar wani ba ɗaya bace kuma annabi Muhammad yace dariƙar Allah ɗaya ce siratal lahil mustaqim ɗaya ne kuma Allah yace mu taru mu riko da ita ita kadai wa atasimu bihablillahi jami'an yace wala tafarraqu kada ku yadda ku rarraba to wannan sai yazo yace in ba dariƙar wani kake yi ba kai munkiri ne ba za ka samu rahama ba wannan yace a ƙarya ne sai dariƙar shehu ne. in ba ita kai ba kai ka shiga uku a lahira ba za ka samu ceto ba wannan yace a ƙarya ne shehun mu shi shine mai dariƙa ta gari ahli sunnati wal jama'a yace a a sai in ka bi kitabu was sunna sai in ka bi kitabu wa sunna sai in ka bi littafin Allah kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka samu tsira to sai ka dubi wa zaka bi eh? to yanzu inda ake fadda mutane kai inda kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka wai kai ne makiyin annabi sai a ce makiya annabi ne ku rabu da su don kana ganga kana yabon annabi wai su hana ka eh. ai ba sa son annabi ne shi yasa shi yasa suke hana yabawa annabi to mu sai mun yi kaga inda zaka gane sun saba wa manzon Allah manzon Allah yace an aiko ni don in kori bushe bushe da kade kade da raye raye da duk wani iskanci shi yasa nazo don in hana a dawo a bautawa Allah cikin nutsuwa sai suka ce to su gaskiya ba mai raba su da wannan kaga daga nan ma sun yi hannu riga da manzon Allah ko suka ce to tun da ba ka son a yi waƙa a yi kiɗa bari kai za mu riƙa yi wa ma ni ne na ce karka ya za ka tofa wa malam muhammadu ya ce to bari gobe in yawon ya taru kai zan tofawa eh haka ne ba kana so na na ce fa ya za ka tofa tofawa wane yawo eh. sai ka ce to to bari in ya taru kai zan tofawa ya za ku riƙa waƙa kuna ƙarya kuna kai mutum inda bai kai ba kuna ta yabon shi eh hmm. waƙa ba a addini ba ne ku karanta to bari kai za mu yi wa ma kai za mu yi wa kai za mu yi wa ko ba ka ba ne sai suka riƙa rusa ganga suka ce to bari masallacin ma sai mun yi har a masallaci sai mun yi wai kuma su ne masoya annabi ƙarya yake kaga an akkasa abu kuma mutane da yake Allah ya taimake su da mummunan basira wai kuma sun yarda da su wai kai da kake kiran su a zo a rungumi sunna wai kai ne makiyin manzon Allah kai abun ma ko kama ya maka ka je ma baka da ilimi baka da hankali eh? Allah saka da ba mu hana ya To wannan Allah yake wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. In kuka bi waɗannan hanyoyi hanyoyi wallahi za su raba ku da hanyar Allah kwaya ɗayan nan. Wa ayyu sabilin yukhrijuna mu kan duk wata hanyar da za ta kutar da mu an siratil mustaqim mu bar siratal mustaqima fa nahanu narqubuhu wallahi za mu warfar da ita duk wanda ya kawo mana wata hanyar da in mun bi ta za ta raba mu da siratal mustaqim za mu warfar da ita kawai mu ce ba ma insha Allah yawa walau kana sahibuhu yaqsidu alkhaira ko da mai ita din ya zo da nufin alheri in dai ba daidai ba ne, ba ruwanmu ka je ko da da alheri ka shigo ba za mu yi ba wani ya duhu ɗayi ba ko da yana da kyakkyawan niyya to amma aikin da yake so a yi din ba mai kyau ba ne. Wani na hannu ta zai ruwa a zalika mu ba za mu bi shi akan haka ba wa huwa in istamarra ala qadi'atihi ko ala qada'ihi idan har ya doge ya ci gaba da wannan kuskure nasa fasayaqulu ila al-halaki a gaba za ka ga abun ya juya ya koma halaka duk wata bid'a da farko za a zo maka da ita mai kyau muna so ba na sai sa'idu amma ba ya zuwa maulidi za ka ga an kawo ta ‘yar kaɗan ta yi daidai da gaskiya tana kama da gaskiya a kwana a tashi ana juya ta ana juya ta tana girma tana girma sai ka ga ta bayyana halaka tsantsa yanzu inda tun farko mutanen nan da kide-kide da wake-wake suka zo za a bi su? Sai da suka zo a hankali. Da in an zauna a hankali ake zikirin. Eh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Da tun farko sun zo suna faduwa suna tashi ba mai bin su. Da sun shigo da ganga tun farko ba mai bin su. to amma sai da suka bi abun a hankali a hankali a hankali zamani na wayewa turawa suna shigo da kayan kiɗa yara ana canja su na da ba su ne yanzu ba sai aka ce to ai don kun yi rawa da mace ma ba ku don kun yi waka kana bayarwa yan mata na amsawa ba ku to abun kuma zamanin da ake ciki kuma shi ake yayi kuma abun dama ya kamata ka ji kiɗa musulunci ya haramta sai aka ce to ga sabo shi addini ne ma eh kaji yanda ake record kala kala masu dadi eh wallahi ba dadi ba kyau ne kawai amma kai kanka ka san in kaji yanda wasu matan suke raira abun malam eh. sauti na tashi eh, akwai dadi amma ai ba kyau to yanzu akwai matashin da za a ce masa wannan abun ya yi shi addini ne ya ki sai wanda Allah ya zaba sai wanda Allah ya zaba shi an ce kiɗa dama ba ke yana jin haushi kuma yana so ya sha kiɗa wallahi gashi musulunci ya hana in ka zo kana yi na gaba da kai su rena ma sai aka ce to ai wannan halal ne shi ke nan sai aka zo yanzu kusan an juye ma kowane makaɗi mawaƙi ma sai ya yi bege a ciki don ya karbu mm. Eh, duk masu diraman nan duk su ne masoya annabi wai yanzu eh, malaman sunna kuma su ne makiya annabi ku duba upside down fanaru la nutabi'u wallahi mu ba za mu bi shi ba ala zalika akan haka wa huwa in istamarra ala ala kadaihi fa sayulu ila mun san in ya ci gaba duk cewa ya fito mana abin da kyakkyawar manufa da tsari mai kyau amma tunda dai ya saba wa sunna ya saba wa asali ba za mu bi ba dan a kwana a tashi wallahi zai haɓaka ya koma halaka banza don haka kar ma ka so mabi yauwa li'anna man taraka ɗariƙar sahiha fi safarihi ko da tafiya za ka yi a duniya za ka makka sai ka kama hanyar amerika yaushe za ka iso daga nan ina amerika take yamma makka ba gabas to sai ka yamma ba mai hana ni zuwa makka wallahi ba mutumin ana cewa in gabar ya ce kai ni fa makka za ni da muku ba mai hana ni kuma to duk mutumin da ya bar hanya mai kyau fi safarihi a tafiyarsa wa akada ya madiyati sai ya kama hanyar da za ta lalatar da shi ta tozarta shi ta kai shi mahalaka halaka to ya halaka wannan na farko kenan amma rajulul akhar ɗaya mutumin kuma kaga wannan shi da kyakkyawan manufa ya ɓadda mutane go? to na biyun kuma fahuwa muta'ammidun lil khuruji shi da gangan ya bar gaskiyar da gangan ya sani sunnar manzon Allah shine addini ya sani Bidi'a nan ya san bidi'a ce amma yana ɗan cin abu a jikinta yana ɗan samu kuma bai so ya ga an kauce mata yana so ya ga duk an bata li'anna man taraka dariqa abun nan ko fa huwa almutaammidu shi da gangan yake yi lil kuruji da wannan fita tasa wa huwa ya'rifu ya san gaskiyar ya san wa ya'rifu kuma yana sane da anna ma karaja ilaihi batilun ya san abin nan da ya fito ya kama banna ce ya san ƙarya ne abin da yake kai wancan abun da ya bari ya san shi ne gaskiya wannan abun da ya kama ya san barna ce lakin ya ta'ammadul kuruja amma ya yi fita ne da gangan anil haƙƙi ya bar gaskiya, bikas ji idlalin nasi don ya samu ya da mutane kawai manufarsa kenan ya da jama'a al'awwalu qasduhu islahun nasi na farkon shi yana so ya gyara mutane amma kuma bai kama hanyar gyaran ba don ya samu mummunar tarbiyya shi ma lakinnahu lam yasluk dariqas sahiha bai samu hanya mai kyau ba wasani na biyu kuma qasdu iblalin nasi shi dama da niyyar ya badda mutane yake yi ya san ba gaskiya yake yi ba ya san kuma ya bar gaskiyar amma yana kiran mutane su ma su zo su nufinsa kenan idlalin nasi badda mutane wa sarfuhum an tariqi sahihi ya kawar da su daga kan kyakkyawar hanya fa hada shaytanu to wannan shaytani kenan lianna shayatin domin su shaytanu yukhrijuna an-nasa anis siratil mustaqim ko da yaushe kokarin su su fudda mutane daga waccan hanya ta Allah siratal mustaqim yaqulu iblisu lirabbihi azza wa jalla ku dubi abinda iblis ya gaya wa ubangijinsa mai girma da daukaka shaydan abinda yace wa Allah yace la aqudanna lahum siratal mustaqima wallahi sai na zauna musu akan hanyar ka mai kyau ba za su bi ta ba zan zo in tare ta duk wanda zo yin zayyana mar mai kyau ce bina sai ka tawo tiryan tiryan sai wani shaydan ya ce maka bina sai ka tawo tiryan tiryan sai wani ma ya ce maka bina wani shaidanin farko bai isa ba zai gagari na farko sai ya je a na biyu sai ya ce kai anya wannan ku anya ba gaskiya ba sai ya bi rabata wani kuma ya gagari na farko ya gagari na biyu sai ya je a na uku sai ya bata wani kuma na ɗaya da na biyu din duk zai gagare su ya je na hudu sai ce bina sai ya duba ya duba sai ya ga abin da ya burge shi sai ya bi don kowa da abin da yake burge shi yace la aqudanna lakum siratal mustaqima suratul a'raf yuridu an yasrifahum anhu ila ila turuqil munharifa yana nufin zai kange mutane daga siratal mustaqim zuwa ga at munharifa ya dora su akan dariku hanyoyi al munharifa wa'inda suke karkatattu wa'inda suke karkatar da mutane daga zarar ya ɗauke ka daga kan siratul mustaqim sai ya dora ka akan wata ɗariƙar da za ta kauda ka daga kan musuluncin asali sai ai ka baka a ce ka je kai tai an gafarta ma dama kuma abin da nake neman gafara to an ce an gafarta ma duk abin da kai an yabe ma je ka ka rike har ka yadda ka saki in an shiga ba a fita eh ka ce kabari yau <laughs> in ba kabari ba ka ce wai na shiga ban huta ko na gane gaskiya ne inda za ka gane abun akwai batarwa wai tokar ka shiga ka fita fa in an shiga ba a huta to ka san akwai wani abu watakila wata ran zan gane kuma wai ko na gane kar in bari to wallahi ba kabari ba ne barin gama daga zarar ka gane abu bai yi babbar shi kawai a to da ma ba mu shiga ba Allah ya sauke ina muke na'am to annabi sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam daraba li hadha masalan ya buga wa wannan misali la'aqudanna lahum ko siratakal mustaqima da yake zan kange su daga hanyar ka mai kyau in zo musu ta gaba in zo musu ta baya in zo musu ta hauni in zo musu ta dama ta ko ina mutun ya kullo sai na dora shi akan wata dariqa daban sirat daban wata hanya daban wata subul cikin ɗan hanyoyin nan subul subul subul sai na samu wanda na damƙa mar Har hagu da dama gaba da baya duk sai na zo musu to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali hina ma kadda kaddan mustaqiman sanda ya tara sahabbansa sai ya zana musu wani zane ni kakke a ƙasa sai ya zana shi ni kakke bai karkata ba kadda kaddan mustaqiman wa kadda haulahu hududan ukhra sai ya bi gefensa duk sai ya zazzana kanana ƙananan zane kamar yadda kaga ƙayar kifi kaga ƙayar kifi tsakiyar gashi nan mike ko ba wayan sun yas yas yas yas yat sun zo su like masa yanzu in kana bin wannan doron in ka kauce ka bi wani dan karami saboda ya maka kyau ba za ka gangara ba Kafcewa za ka yi ko don kawar na tsakiyan to haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zana guda ɗaya sai ya bi gefe gefe gefe sai ya yi wasu kanana kanana suka zo suka jona wa wannan ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kananan zanen faƙala sai ya ce lilkafil mustaƙimi sai ya ce kun ga wannan zane miƙaƙƙen nan na tsakiya ha za siratun lai shi ne hanyar Allah wannan shi ne addinin Allah na asali shi ne na asalin kun ga ƙananan nan in kuka bar wannan doron na tsakiya kuka bi su to kun bar asali shi ne siratun wa ƙala lilkududil ukura sai ya ce wa'yannan kuma ƙananan hanyoyin nan wa hazi isubul su ne wanda Allah ya ce asubul wala tattabi usubula kada ku bi ‘yan hanyoyin da wayansu suka ƙago muku fata farraka bikum an sabilihi su raba ku da hanyar Allah ta asali ala kulli sabilin min ha shaitanu kuma kowane ɗaya cikin ƙananan hanyoyi na yana da shaitaninsa wanda za a danganta shi da wannan hanyar a ce wannan hanyar wane kenan kuma kana tahowa za ka zame shi a tsaye ko shi ko wakilansa suna kira binan akwai falala binan za ka samu kaza binan ranar kiyama akwai kaza binan in ka sake ka bi kuma ka halaka kana wucewa ta nan kuma sai ka samu wani shaidanin ma ga hanyarsa sai ce binan ko shi ko wakilinsa suna ta kira ta ce wa'annan su ne asubul ala kulli sabilin min ha shaidanun yad'un nasa ilayha kowace karamar hanya tana da shaidanin da yake kiran mutane a kanta haza misalun wadihun yace wannan misali ne a fili gashi in ka kalli misalin da manzo Allah ya ka kalli halin da ake ciki yanzu ya ka gani misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da halin da ake ciki tun a lokacin fa ba ma dariqum ba wata kungiya ba dariqa ba komi siratal mustaqima din ne tsantsa amma yayi wannan misalin yace to za a yi yanzu ba a yi ba yanzu muna cikin eh, to kuma kai kana da wannan tarihin sai ka yadda sai ka bar siratal mustaqima ka bi ga sabilullahi sai ka bi subulu ghairullahi ga sabilullahi ka bi subul ga hanyar Allah sai ka bi hanyar wani Allah saboda dai shine manyan ku suke yi ko yan wajen ku ko yan garin ku ko yan gidan ku suna yi kai ma sai kai eh a fili ka ganta mai kyau ce ta ma fi kyau don yanzu bidiya ta fi ai ta fi daɗi don abu da yawa za ka ji kawai ba komi ku yi a shehu ya yafe mu shehu ne ya yi mu hmm, to kuma ai sani don akwai wanda suka ce su shehu ne ya yi su eh. shi ya yi jininsu shi ya yi ruwan jikinsu shi ya yi komi ya halicce su kuma shi suke bauta mawa kuma a fili suka faɗi ba wai a koyi ba kaga abu ya fara girma ke suka ce lam yalid wa lam yulad shi ba aihuwarsa aka yi ba a haife shi ba kuma aihuwarsa ma an ka faɗi ƙarya kai to waye zai haife shi waye isa a ce shi ya haifi shehuwa ne ƙarya ne duk wani annabi bayansa yake don shi ne ma ya turo su haka suka ce wannan kenan balle kuma ka koma a kafirai masu kiran mutane akan kafurci su a fili suke ai su ɗungurungun ɗin musuluncin suke kora su kawai a bari gidadanci ne addinin musulunci yanzu ya zama gidadanci addinin ɗan da ne in kuma za ku yi to ku gyara shi ta yadda za a zo a tafi daidai da dokokin duniya na yanzu yau wato shi kenan sai a yi da ku amma in ka ce na asalin za ka yi to kai fa kana kawo barazana wa duniya yawwa arnin duniya su shi kawai a bar qur'ani a bar musulunci a daina bin annabi muhammadu shine aqidar arnin duniya qur'ani kar abi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kar abi shi musulunci kar ayi shine aqidar arna a yanzu kuma manufarsu su yi hanyar da za su yi su ga sun raba mutane da ƙura'ani su bi hanyar da za su bi su ga sun raba mutane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su bi hanyar da za su yi su ga sun raba mutane da musulunci ko da kuna riya musulman ne su dai burin su su ga ba musuluncin kuke ba kuna riya qur'ani amma ba ku aiki da shi an bar muku shi kuna riya annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku bin shi kuna riya addinin musulunci ba asalin kuke yi ba shi kenan burin su ya cika sai ga wata rana ana cewa duk ɗaya ne eh sai a dawo ana cewa duk ɗaya ne Allah ya tsare هذا مثال واضح ويطابقه ما ذكره الشيخ yake wannan misali ya fita a fili duk mai hankali zai gane ya yi daidai da kuma abin da shek imam Bahari ya faɗi ya yi daidai da wannan fassara ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ashe bayanin imam Bahari yana koyi ne da bayanin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya yi shi yasa yace yana muɗabaka da wannan misali na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innal ladhi yakhruju bin nasi an siratil mustaqima ila subulil muhdatha al mubtadi'a don duk mutumin da yake fitar da mutane ya raba su da siratal mustaqima ya dora su akan wasu 'yan hanyoyi wayanda suke kagaggu na bid'a la yuridu lahumul khaira wallahi ba alheri yake nufin su da shi ba ba alheri yake nufin su da shi ba duk mutumin da zai raba ka da hanyar Allah ya dora ka akan ta wani ya raba ka da hanyar manzon Allah ya dora ka akan ta wani wallahi karama ka ji a jikinka ko da wai wai alheri yake nufin ka da shi yana nufin ka da sharri ne kawai wa inna ma yuridu lahumul halak kawai yana son ya hallaka su ne ya raba su da musulunci wa huwa shaytanu kuma shi shaytani sawa'un kana min shayatin jinni aumin shayaɗin shayatinil ko ma waye daga shaiɗanun mutane yake ko daga shaiɗanun aljanu alaina an nahzara dalle ne akan mu an nahzura min hadha ashadda min al azari ko lalle ne mu tsoraci irin waɗannan mutane matukar tsorata mu gargadu da shi matukar gargaduwa kar ka yi wasa wallahi za su yaudare ka ko da wai karkai wasa min al'awwal tun daga wancan na farko wasani da wannan na biyu wancan wanda shi yana da kyakkyawan manufa amma kuma akan bidiya da wannan wanda mummunan manufa ce ta fito da shi dama ya ɓadda mutane duk ba alheri karka bi su matukar abin da suke yi baya kan daidai to karka bi su na nake na to li'anna haza ce domin wannan muta'ammidun li idlalin nas kaga shi dama da gangan yake wancan na farko ba muta'ammidi bane amma kuma bid'a ne ko wannan kuma dama da gangan ne to waye ne na gari duk ba mai ba abun bi a ciki qauluhu wa huwa dhallun mudillun shaytanun muridu da yace batacce ne mai batarwa shaytani ne kangarare ai huwa dhallun fi nafsi shi kansa ya bata wa mudillun li ghairihi kuma yana so ya bada wani shi matacce ne ya bata kuma in ka bi shi kai ma ka bata wa huwa shaytanun maridun shi shaytani ne muridi mutamarridun yuridu sarfan nasi manufarsa ya kauda mutane ani siratul mustaqim su bar farkin Allah madaidaici qawluhu haqiqun alaman arafahu da ya ce lalle ne tabbas wajibi ne akan wanda duk ya gane shi an yi haziran nasa minhu ya gargadi mutane da binsa wai bayyana linnasi kissatahu kuma ya nuna wa mutane labarinsa li Allah ya ka fi bid'atihi don kar mutane su fada ko li Allah ya ka fi bid'atihi adun fa yahlik don kada wani ya fada bid'arsa shi ma ya halaka kaga idan mutum yana yi an kyale wani sai ya bi amma daga yayi aka ce kai bid'a ce wannan bid'a ne to ba mai bi tun farko wallahi da an samu tsayayyu suna kore bidiyoyin nan daga an kawo su a kore daga an kawo su a kore da ba za su kafu ba to amma an kawo su an kyale an kawo yau an kyale an dada an kyale an dada an kyale to ya za a yi wa'ansu ba za su bi ba jahilai sai su yi ta bi to don haka lalle ne a tsawatar wa mutane don kada su ma su zamanto mabiya bid'a din ai hadha allazi karaja anil haqqi mutumin nan da kuka ga ya fita daga bin gaskiya muta'ammidan da gangan la yajuzu sukutu an bai halatta ai shuru a kyale shi bai kamata ku shuru ba eh, ku fito fili ku faɗi kar ku ji tsoro ku fita ku ce bid'a ne wallahi baya cikin musulunci yawwa bal yajibu wajibi ne an shafa amruhu a kwaye sirrinsu a tona a asirinsu a bayyana al'amari wa a hizlu wato a ainihin fallasa tozartarsa taɗewarsa hatta ya hazzarahu nasu har mutane su tsorace su sai ku fito fili ku faɗa wa mutane sirrin al'amari ta yanda wani mai rabo duka zai tsorace su wala yuqalu nasu ararun kada ku yadda da abin da ake fadi a ruwanka kowa yana da yanci yauwa mutane suna da yanci kun san a wata aƙida ce sabuwa eh. Eh, ba ruwanku da wannan akidar wai an a hararu mutane yana da yanci fin ra'ayi kowa yana da yancin ya bayyana ra'ayinsa don haka in ka zo kana wa'azi ba ruwanka da wani Ka yi abin da yake gabanka to ya za a yi kai abin da yake gabanka ga wani ya bata shi eh abin da yake gabanka din gashi an bata shi sai ka kyale eh kace yana da yanci to tunda yana da yanci ni ma ina da yanci ya da bata mun addini zan gyara ko kuwa to da yawa ne ka ji ana ta, ai mutane suna da yanci ahrar suna da yancin kansu fir ra'ayi a wajen ra'ayi don haka kowa yana da ra'ayinsa hurriyatul kalima mutum yana da hurriya yanci na faɗin kalmar bakinsa duk kalmar da kake son bayyana ta kana da yanci ka bayyana itiramun ra'ayi kuma lalle mutum ya girmama a ra'ayu da gairi ra'ayin wani ka girmama ra'ayin wani kar ka bata masa yauwa ka yi naka kuma ka girmama na wani kar ka bata mishi kar ka taɓo kowa to ya za a addini ya dore eh da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wayannan suna lata wayannan suna uzza sai ya jale eh bai fito fili yace shirka bane bai fito fili yace ba kyau ba to wai so ake kai karkace kowa abin da yake ba kyau yana da yancin yayi kalmar da ya furta karkace ya yi kuskure wai yana da yanci hurriya na aqida hurriya na kalamai kur'iya, na ra'ayi kowa wai a bar shi a kan ra'ayinsa kawai wannan kaga wata ɗabi'a ce ta turawa da suka kawo mana don su ɓadda musulunci ko suka ce kowa yana da yanci yi abin da ya ga dama shi yasa aka ƙirƙiro siyasa yaro ƙarami sai ka ji yana zagin dattijo ko ya ce ai yanci ne don Allah ina aka irin wannan akida a gargajiyance ma yaro bai san darajar babba ba babba kuma bai da kunya gaban yara shi ma sai ya fito fili in yara sun yi shi ma ya fito a yi tafabar juna to wai addinin musuluncin mu ma haka ake so mu maida shi wai ko an bata mana mu shiru ko an kawo wani abu an ce shine addini mu ce eh mu ma mu yi namu kowa a bar shi yayi nasa kar a taba to ai da haka za a bada mana musulunci don haka kar mu yadda da wannan gurbiya. Eh, hurriyatul kalami wa hurriyatul ra'ayi wa intiramu ra'ayil ghairi wannan duka ba addini bane kama eh, kama yudandinuna bihi la'ana, kamar yadda suke ta ainihin wato munamunan abun a yanzu yanzu ana na ana ta munamuna ana ta kokarin a tabbatar da abun yudandinuna idan aka ce dandana kai da kake abunka na a daidai baka gane me suke nufi ba suna nan suna ɗan abun tuntun hakan nan a ɓoye za a je a sirri sai a zo a fitar da abu wanda ba shi ba kamar yadda wannan yaron da ana sallah an daɗe kawai zai je karanta shi Allah ba ni aljanna kaza ba ni da wuta ya tafi aka kai karansa ya ce to wayya aka yi ya ce ya eh, to ni in nayi sallah ta kawai na karanta kaza fatiha na yi sallah ya ce Allah ka raba ni da wuta ka bani aljanna to amma kai da ma'azu ban san menene kuke mu dandana a kai ba amma dandana ta kuma an tawa ma'azula tare kuku ban san gunagunan da kuke ta yi ba in ga kun dare kuna ban san me kuke nufi ba yace a mu ma ba mu ce nan ba yawa mu ma ba mu wuce mu samu tsira daga azaba ba mu samu aljanna kun gane mu dandana ko Allah ya gane da na'am to yace kama idan nuna bihi al'ana min ihtirami ra'ayi sai kaga ana girmama kowa wai ana girmama ra'ayinsa ko da ra'ayin mummuna ne ihtiramu ra'ayi daga aka fal mas'alatu laysat mas'alatu ra'ayi to ai mas'ala addini ba mas'ala ce ta ra'ayi ba addinin musulunci ra'ayi ake bi ba ra'ayi bane al mas'alatu mas'alatu ittiba'in mas'ala ce ta bi yawa mas'ala ce ta bi bi kawai ake yi ba ra'ayi ake kirkirowa ba duk wanda kaga ya kirkiro nasa ya ce in ba shi aka yi ba bata ne wancan ma ya kirkiro ya ce in baka ciki ka bata wancan ma ya kirkiro in baka ciki ka bata duk a ce kuma shine daidai a'a duk ɗaya ake so a yi shine bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mas'alatu ittiba mas'ala shine bi kawai don an gama yin komi yanzu bi kawai za a yi ba wai an ce ka je ka yi amfani da hankalinka ka kirkiro ba ni ma in yi amfani da hankali na in kirkiro ko kuma in je in yi amfani da tunani na in biwa ne kai ma ka ga dama ka biwa ne ba a'a matsala ta bi ce a bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bi siratal mustaqima kawai don an gama yin komi ba sauran ra'ayi ba sauran tunani bi ake so yanzu kowa ya yi. nanu kadara sama Allahu lana dariqan wadihan mu kam Allah ya riga ya zana mana hanya bayyanan na hanya a fili ga tana don haka ba sai mun tsaya muna lalubin inda zamu bi ba wa qala lana kuma da ya zana mana ita sai yace da mu siru alaihi Siru alaihi ko sai yace to ku tafi a kai. da Allah ya zana ya aje mana addini sai ya ce mu bi ta kansa mu tsaya mu rike shi hina ma kala lokacin da ya ce wa anna haza siradi mustaqiman sai ya ce uku. ya ce to ga hanya ta madaidaiciya miƙaƙƙa sai ya ce uku ku bi ta kaga ashe ba abin da ya rage wa kowa sai bi duk girman iliminka duk girman mukamin ka bi ne kawai za ka yi kamar yadda ni ma da bani da ilimin bi zan yi to haka kai ma bi za ka yi amma ba wanda aka ba shi ikon ya kirkiro an gane ko duk bi ake so a yi fa'ayyu shaksin ya tina wairidu minna an na kuruja an haza ɗari. duk mutumin da ya zo mana yana nufin ya kawar da mu daga wannan siratul mustaƙima ya fitar da mu daga kai fa'inna na awwalan na rufuru farko dai za mu kore mu kwaɗe shi mu ce kai ba ruwanmu ba za mu yi ba narfa da farko za mu warɓar da bayaninsa kawai ba za mu karɓa ba an gane ko ƙauluhu wasaniyan na biyu nubayinu kuma bayan mun warɓar za mu bayyana wani hadirun nasa kuma tsoratar da mutane to kun ji ba abin da wa'insu suke yi yanzu suna kiran mutane zuwa ga abu kaza da kaza wanda wannan abun kuma halaka ne kar ku yadda ku bi su ku bi Allah ku bi manzon Allah bayan ka ki ka bi to kuma ka bayyana wa duk wani ne bin Allah ka nuna masa wannan hanyar mummuna ce kada kai shuru. wala yasauna as-sukutu Shuru kadai ba zai ishe mu ba wallahi in ka gane kai ba za ka bi ba sai kai shuru. to ai wani bai gane ba ka ganar da wanda bai gane ba as-sukutu anhu la yasiuna shiru kawai mu mu bari ba za mu bi ba mu yi shuru wallahi ba zai wadatar ba Li'anna na iza sakat na anhu idan mu muka yi shuru muka kyale eh, wato irtarra eh, ko bihin nas da yawa wa'ansu mutane za su rudu da shi sai su ɗauka abin da yake daidai ne Ƙarshe ma har su watsar da na kirkin su kama nasa lafiya ma iza kana sahiba fasahatin musamman ma in yana da fasaha wa yana da harshe wa kalamin yana rubuce-rubuce sai ɓadda mutane wa ƙafafin ya samu ci gaba ilimin zamani yana da iya yanda zai iya shiga kwamfutoci ya watsa abu to in ba a samu waɗanda za su yi raddi ba Allah sai ya mamaye mutane sai ɓadda jama'a fa innan nasa domin mutane ya tsarru na bihi sai su rudu da shi wa ya na haza mu alhalun sai su ce kai wannan ma'abocin al'amari ne mai ilimi ne ya san addini saboda suna jin yana kawo musu bakin abubuwa su ce kai ilimi sai ne sai kaji haza min al na. kai wannan akwai mai zurfin tunani ne kama huwa hasilul ana kama huwa hasilul ana ko kamar yanzu haka yake faruwa yawanci yan zaƙin baki suna nan sun ɓadda mutane ba irin buge-buge da rubuce-rubuce da ainihin ture-ture da ke tura makaloli ga sunan kala-kala kowa sai ya zayyane-zayyanensa sai ya tura a kwamfuta kawai ana ɓadda mutane ko a tara jama'a a yi musu misali a harɗe su a harɗe su a ɗaure su da misali saboda akwai fasahar iya magana sai a halakar da su shi yasa ya ce wato kamar yanda yake a yanzu yawanci kama huwa hasilul an fal mas'alatu khatiratun jiddan yace wato wallahi wannan mas'alar tana da hadari kwarai ba karamin hadari bane take da shi wa hadha fihi wujubur raddi kuma lalle wannan al'amari ya zama akwai wajibci na ayi raddi alal mukhalifi akan duk mutumin da ya saba wa sunna ya saba wa ƙur'ani. qur'ani ayi masa raddi kar a bashi in aka kyale shi fa zai ɓadda mutane in dai har al-mukhalifi aksu ma yaquluhu ulaika na sabanin abinda wa'ancan mutane suke cewa uturkur rududa wai ku daina raddi wa mutane Ka za haka ake fani duk abinda kuka ji suna yi ku ba ruwanku da su kar ku yi musu raddi hakan zai kawo fitina wada unnaka ku kyale mutane kullun lahu ra'ayu kowa yana da ra'ayi wa tiramuhu da kuma irin mukamin da yake da shi a bashi matsayinsa a girmama shi a bar shi da ra'ayinsa kai ma kai naka kowa yayi nashi to addinin musulunci in haka ake yaushe zai yi yaushe zai wanku gaba ɗaya sai a da shi da shirme ka kasa gane ma na asalin shi yasa malamai irin waɗannan ba su zauna ba suka yi ta amfani da basira su suna raddi gashi nan mu ma har muna samu muna karantawa an gane ko wa hurriyatu ra'ayi wai mutane suna da hurriya yanci na ra'ayi wa hurriyatul kalimati suna da hurriya yanci na magana bi hadha tahlikul umma wallahi da haka al'umma suke halaka irin wannan shi yake hallaka mutane a ce faɗi abin da kaga dama ka bi abin da kaga dama ka bi wanda kaga dama ka bi ra'ayin da kaga dama kawai in abu bai maka ba ka watsar da shi ko ba ko da daidai ne ka bi abin da kaga ya kwanta maka rai ko da kuskure ne wannan mummunar ra'ayi ne kuma mummunar aqida ce kada mutum ya kuskura irin wannan aqidar ta shigan masa sannan kuma in kana da damar da za ka yi raddi in ka ji za a kushe sunna ka yi raddi in kana da dama za ka yi raddi wa tauhidi in ka ji shirka za ta lullube ka yi raddi in ka ga bidi'a ta lallabo za ta ture muku sunna ku yi raddi lalle kar waccan aqida ta rinjaye ku as-salafu su sahabbai ma sakatu anil amsa an amsari haula'i ba su shiru ba kamar irin wayannan miyagun mutane na yanzu da suka yi shiru su sahabbai ba shiru suka yi ba duk inda suka ji baraka za ta tinkaro musulunci sai su tashi sai su yi raddi a kanta sai su mai da martani su ba shuru suka yi ba bal fadahuhum sun fallasa su wa raddu alaihim suka yi musu raddi li ilmihim da iliminsu bi hadarihim alal umma saboda kasancewar in an jale su za su zama haɗari a wannan al'umma ta musulunci in aka kyale su ba a musu raddi wallahi za su zame wa mutane hadari wananu mu a yanzu la ya ta'una an naskuta an sharrihin ba wai mu yi shuru kawai mu kyale sharrin su babbal da min bayani ma an zalallahu dole ne mu bayyana abin da Allah ya sauka. in ji malam yace ba wai mu yi shuru kawai ba in sun kawo mana talla mu ce ba za mu bi ba amma mu yi shuru mu din mu tashi kamar yadda suke tallar bid'a mu mu yi tallar sunna kamar yadda suke tallar shirka mu mai tallar tauhidi kamar yadda suke tallar wani musulunci mu mai tallar musulunci wa illa in kuma ba haka ba fa innana nakunu katimina min allazina qala Allah fihi sai mu zama mun boye ilimi in dai mun yi shiru sai mu yi daidai da mutanen da Allah ya faɗa yace a innal ladina muna, lallai waɗannan da suke boye ma abin da muka saukar min albayyinati na hujjoji bayyanannu wal huda da shiriya min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan mun bayyana shi ga mutane to ulaika fil kitabi a cikin littafin Allah ga gaskiya a Qur'ani ga gaskiya a hadisan hadisan manzon Allah Allah ya bayyana manzon Allah ya fassara sannan abun karraga shi wayansu sai su zo ku koye shi sai su ki fitowa fili su fade shi bayan Allah da manzon Allah sun bayyana min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi Allah ce to ula'ika irin wa'annan mutane lahu. Allah yana tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inuna duk wani mai tsinuwa yana tsine musu albarka ba wai an tsine musu an gama ba ana ci gaba da tsine musu to ashe idan har ka gane kuskure kai shuru in aka bata musulunci aka yi shuru to sai a shiga cikin wannan la'anta mutum ya yi daidai da masu ɓoye gaskiya don haka raddi ake mai da martani ake ba sassauci game da abin da ya shafi addini ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna fala yaqtasiru al'amru al'amarin bai takaita ba alal mubtadi akan ne bid'a idan mutum yana bid'a karkace tab ya shiga uku kai da kai shiru ma baka ce ba kyau baka shiga uku eh? kware da gaske kana malami ko dalibi ana bid'a kai ba ka yi amma ka yi shuru ba ka raddi to kai ma ka shiga uku cewa ya fala ya tasiru al'amuru alal muftadi al'amarin bai takaita kan mai bid'a babbal ya tanawalu al'amuru man sakata an al'amarin ya shafi wanda ma ya sani ya yi shuru in ka sani ma kai shuru kai ma abun ya shafe ka fa innahu ya tanawalu azzammu wal iqamu azzammu wal iqabu ko zargi da hukuma sai shafi mutum za a zarge ka me yasa baka faɗa ba me yasa baka tsoratar ba me yasa baka yi raddi ba me yasa baka kare sunna ba me yasa baka kare tauhidi ba me yasa baka kare musulunci ba kuma kana da damar da zaka yi li'anna alwajib albayan don abin da yake wajibi akan ka shine ka bayyana wa tawdihu linnati ka fassara shi dalla-dalla ga mutane wa wazifatu rududi wannan shine wazifa na ainihin yin raddi a kan kowace matsala da ta zo ta saba wa addini al-ilmiya wanda yake raddi wanda za a yi shi da ilimi al-mutawaffira al'ana wanda yake gudana yake faɗaɗa a yanzu shi yasa maktaba da ainihin wurare ofisoshi na musulunci da ainihin wurare na ainihin wannan wuraren shiga a yi nazarin addini duka suka tashi haikan da maɗaba'o'i masu buge-buge da rubuce-rubuce suka tashi haikan suna ƙoƙarin tabbatar da sunnar manzon Allah kamar yadda manzon Allah ya batta suna ƙoƙarin kare ta suna kore bidiyoyi suna ture shirka suna tabbatar da aƙida ta asali shine malam yace shi yasa kake gani yanzu ainihin aka tashi haikan wazifatun rududi wazifa ta mai da raddi al'ilmiya na gefen ilimi al al-mutawassira wanda yake faɗaɗa al'ana a yanzu fil musulmi musulmina a maktaba maktaba na musulmai kullu a gaba ɗayanta kamar yadda aka yi mana ɗaba na wannan littafi gashi nan yanzu ibn al ne ya zo yayi bayani yayi bayani ya fassara masu bugawa suka buga masu watsawa suka watsa aka tura shi a duniya ko ina gashi har muna karanta an gane ko fa kulluha tazubbu an siratil mustaqima dukkan su suna kokarin kare hanyar Allah kare addinin musulunci siratal mustaqima kar a a ta wa haziru. min ha'ula'i suna kokarin wa mutane kada ku yadda ku rinka bin irin wayancan masu muguwar ra'ayi fala yuradu hadhihi fikra ba mai tallar irin wannan tunani irin wancan tunani nasu ba wanda zaka ji yana tallasta <coughs> fikratun a fikratu hurriyatir ra'ayi wannan wanda ake ce masa wai fikira na hurriyatun rayi duk wanda kaje yana kallar wannan fikira ta hurriyatul ra'ayi wai ai kowa yana da yancin ra'ayin yin ra'ayin kansa to babu wanda zaka je yana kallar wannan ko hurriyatul kalimati kana da yancin yin kowace kalma wa hurriyatul ihtirami gai akari ko akari da kuma hurriya ta girmama wani to babu wanda yake da irin wannan tsari illa al-mudhi illa al-mudallil katimul lil haqqi sai mai ɓadda mutane wanda yake ɓoye gaskiya shi ne za ka ji yana cewa to ina ruwanka da su ka yi harkar gabanka to ai harkar gaban nawa kenan musulunci kuma an bata mun shi sai in bari harkar gabana shi ne sunna kuma ana ƙoƙarin bata ta sai in yi shiru ni su ba su yi shiru ba su da suke barna kai da kake ƙoƙarin gyara kuma kai sai kai shiru yace to duk wanda ka ga yana da irin wannan ra'ayin na ai shiru a daina faɗin gaskiya mudallilun ne sannan kuma katimun lil haqqi mai batarwa ne sannan mai boye gaskiya wanda Allah subhanahu wataala yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anhumullahu wa yal'anhumul la'inuna nanu ƙasar al-haqqa mu fa manufar mu gaskiya in ji yace mu kan manufar mu gaskiya kawai kasanna an nukhrijan eh, miko ma kasanna an nujarrihan nasa ba wai muna so mu bata mutane ba ba wai manufar mu mu fito fili mu bayyana sunna mu bata bid'a don mu bata jama'a bane a manufar mu tabbatar da gaskiya au na takallama nasi ba wai mun fito don mu yi magana akan mutane mu bata su ba qasdu huwa bayanul haqqi manufar mu shine mu bayyana wa mutane asalin gaskiya faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur in muka bayyana wanda yaga yana so sai ya bi wanda yaga bai marba kuma sai ya bari dora mutane akan gaskiya wannan kuma sai Allah a bayyana dai in aka bayyana mai rabo sai ya bi mara rabo kuma sai ya kangani wa hadhihi amanatun hammalaha Allahul ulama yace don wannan amana ce Allah ya dora wa malamai malaman sunna Allah ya dora musu amanar fadin gaskiya idan kaga mutum yana kokari yana munamuna yana tsoron fadin gaskiya to ba malamin sunna bane malamin sunna baya shakkar fadin gaskiya ko da wanda ya kauce wa gaskiyar babansa ne ko da wanda ya kauce wa gaskiyar yayansa ne ko sarkinsa ko dan uwansa ko mawaye la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman su ba wannan amana ce Allah ya dora musu yace amana ce da Allah ya dora ta akan malumma fala ya juzu sukutu an amsali haƙulai ba halal bane mutane suyi shiru. su zama daidai da wayancan mutane laƙin ma'al asafi ya ce sai dai fa duk da abun bakin ciki abun ban haushi lauya alimu da a ce wani malami na sunna zai zo ya ruddu ako ya ruddu ala amsali ha'ula'i yana yin raddi akan irin wayancan miyagun malamai masu ƙoƙarin raya bidiya ƙalu sai ka ji suna ta ha za mu tasarri'u wa’yannan yan ra'ayin rikau wayannan yan tsanani wayannan yan kauce hanya wayannan yan zamani wayannan yan kaza abun haushi in mutum ya zo yana so ya bayyana gaskiya ya kare gaskiya sai a yi ta narrada musu sunaye kala-kala ila gairi zalika zuwa ga abin da ya kama da wannan minal wasawisi ta yadda za a rinka sawa mutane wasiwasin binsu kwana ko ana kyale su idan malamin sunna ya zo yana wa'azi sai kaji an yi ta ana ɓata shi shi ai ɗan kaza ne shi ai kaza ne shi maƙiyi kaza ne shi ya nuna ra'ayi shi ai ɗan kaucewa ne shi baya bin shawara shi baya tare da jama'a shi ya bi kowa a gari shi kaza ne shi duk kawai sai a ɗora mutane wasi wasi, don kar a bi shi fa haza la yabzulu alul ilmi wannan kuma ba zai tabar da malaman ilimi ba don wannan batanci ba zai bata su ba ba zai kuma tabar da su ba an yubayyinu lin-nasi sharra du'atil dalali don haka ba zai kuma hana su bayyana wa mutane sharrin irin wayannan miyagun masu wa'azi masu kiran mutane akan bid'a masu kiran mutane akan abubuwa da aka kago daga baya suna raba su da gaskiyar da ta samo asali daga kitabu sunna don batancin da ake musu ba zai hana ba don tsangoma su da ake ba zai hana su faɗi ba shi yasa yace la yukadziluhum kuma hakan ba zai taɓar da su ba idan da yana taɓarwa, da malaman suna sun taɓe irin laƙubba da miyagun kalmomi da sharri da ake musu yanzu da sun taɓe to amma ba zai taɓar da su ba Allah ce taimake mu abu ne mai wahalan gaske kam rike sunna aiki ne kuma shi yafi komi sauƙi, don ita sunna rubuce take aje take bi kawai zaka yi bid'a ta fi wuya don ita kirkire ne kage ne zaka samu ba iri ɗaya bane bid'ar wasu daban in ka je Pakistan irin bidiyar su daban India irin bidiyar su daban Kuwait sha'a Chadi abin nan misira ko ina kaje za ka samu suna da nasu bidiyan amma sunna ko ina kaje iri ɗaya ce Allah tambaya wannan tambaya ta to yana tambaya akan ijtihadi me ijtihadi mutum ya rinka naci sai yayi kirkira kuma a cikin addini in za ka yi ijtihadi to ka yi shi a waje da aƙidar musulunci amma idan ijtihadi za ka yi don ka fahimci addini ka bi shi yanda yake to wannan ka shiga cikin tsarin wallazi wallazina jahazu fina lanahdiyannahum subulana an gane ko amma idan mutum yace zai yi ijtihadin kansa dan ya kago abinda malaman garin nan ba su kawo ba bari ya kawo wani abu sabo da ce ba kamar sa ilimi to wannan mummunan ijtihadi ne don babu ilimin da mutum zai yi a ce ya kawo abinda malaman da ba su yi ba an gane wannan shine ijtihadi mutum yayi ijtihadi akan matsala ta aqida to haramtaccen ijtihadi ne don aqidar an gama aje ta tsarin musulunci an gama tsara shi bi kawai za a yi sai dai ka yi ijtihadi don ka fahimce shi amma ba wai don ka kago wani abin da ya saba mishi ba an fahimci wannan mai takarda ta biyu yana tambaya ce wai suna ne kamar aka ce za ce ya inganta to ai ban ji abin da kace ba za ki ga kuɗi ne da sunan mutum ya ce ya inganta yuzafsir eh. yuzafsir eh. yuzafsir eh. ko mujassir yake so ya ce yuzafsir ya ce ne to ban san yuzaffir din ba don ni ban saba sanin yace ya inganta to ni ban san shi ba ma ne ni ba ya sake wata to abin da ban sani ba yaushe zan yanke ma hukunci ya sake wata takarda mai kyau sai yana da fuwa zai tambaya da baki ban san yuzaffir din ba don ni ban saba sanin shi ba a inda ina ji ina ji ba za mu yanke hukunci da ina ji ina ji ina ji ina ji yanzu kana ji an ce ba a istihadi So, sannan ka ci masa albasa sai dai shi din ya sake tambayar in kuma haka din ne to gaskiya ni ba san sunan ba wa alaikum salam na To shi irin wannan abu ne na zaben shugabanci, ko? Domin yanzu idan ka duba ƙasarmu nan, kwata-kwata tsarinta dama can ma ba ma a tsari ne na addini ake yi ba. tsari ne na constitution din turawa ko to sannan kuma akwai musulmai a cikin masu shugabanci akwai wanda ba musulmai ba da a ce mun sallama wa inda ba musulman ba zalla su ne kawai za su yi ta imu mu koma mu yi to wannan ma ɗan kamanta wanda za mu yi wata ramba za mu yi ka gane ko to amma idan muna ɗan tunkudawan ana gyara ba mamaki wata rana Allah ya kawo mana lokacin da za mu ainihin ci nasara da haka har mu samu manufar mu dai ko da yaushe da kyakkyawar manufa za mu zabi kowane musulmi da nufin in ya je ya gyara ya taimaka mana a gefen addinin mu shi ma kamar yadda wa'ancan in sun hau suna taimakawa gefen addininsu, to muna zabar dan uwa musulmi don ya je ya gyara in ya je ya ci amanar mu kuma to wannan ya ci amana shi da Allah kuma su kansu in sun zo haka suke faɗi kun ga dai yanda aka yi ta suna sai ya yaudare mu sai mun zaɓe shi sai ya je ta tarawa da shi da 'ya'yansa da dangi ko to wannan muna cikin matsala ne don muna cikin matsala gaskiya idan kuma muka ce a mun tsame hannunmu kwata-kwata ba za mu yi ba to abinda zai zo din sai ya fi haka ka gane ko gara idan an je mitin din in an kalli wani a filin za a bata musulunci sai a dan ji shakkarsa don ya zama yana filin mitin din kawai ma wata barazana ce in aka gan shi za a ji shakkar taba masa addini to kun ga fa excellency ya fa shi ma fa musulmi ne don mm. haka wannan wannan ra'ayin kar mu kawo shi don gaskiya bai kamata to kaga ya taimaka mana anan ko dan kaɗan ne an gane go yawa ne dalilin da kawai za mu amma mun san ba za su yi mana yadda Allah yake so ba kam amma dai za su dan kare mana wani dan abu to ko da ya dai in dai za a dan rage wani abu din dai yafi a ce ba a rage komi ba Allah ya ce mu kangarare Allah wata hujja ce to ai hadisin ba mu san shi ba a ai sai ya ce ga hadisin a Bukhari ko a Muslim ko a Tirmidhi ko a Nasa'i a to a wa'azinsa shine addini ya kawo mana hadisi sai ya ce mana ga hadisin ga a number hadisin ga a littafin da hadisin yake ko inda hadis inda sahabbai suka yi daira suna rawa suna ta da kura sai kawo mana hadisin wannan shine ake cewa in ana kyale irin wannan sai a da mutane kaga wanda bai sani bai ce oh ashe kaji sahabbai ma sun yi eh wai a ce sahabban ma sahabi zai hauka ce yanzu Umar zai maka wannan hauka ko Usmanu ko Aliyu eh su ne za su yi muku wannan rashin hankali ya zo yana tashi yana faduwa manzon Allah kuma shi ma ya yi wannan yanzu kai aka ce annabinka yana wannan abu yanzu kai ka yarda ko su din na yanzu masu hankalin ba sa yi wane babban shehi ne kuka yana faduwa yana dungure su din kujera ake girka musu a nada musu rawani kai kana nan ka yadda naka rawani kana dungure ka ce wai annabi shi sai yayi abubakar sai yayi kai baka yi ba kana ta zuga mutane suna yi ɗanka bai yi kai baka yi duk manyan shehunan nan wane ne yake irin wannan irin zikirin wane ‘ya'yansu suna yi ‘ya'yansu malamai ne su malamai ne duk zakiru za ka samu ba malaman ne zakiru ba eh? su ɗin kujeru manya ake girka musu sai su sa ‘ya'yan musu rinka ta da ƙura su kuma suna zaune akan kujera eh an jima an jima an haraka, an haraka sai a ba su lasifika sai su ce kun kyauta an gafarta muku ko ba haka bane to da a ce wannan abun sahabbai sun yi annabi ya yi shi yayi shi zai yi ko kun ga manyan shaunan nan suna yi to kuma abu mai kyau kuma su ba za su fara yi ba ‘ya'yansu ba su yi ‘ya'yansu karatu suke kullum so suke ‘ya'yansu su gaje su kamar yadda ya rayu a shekwa ne so yake sa ma su zama sheikh ne ba wanne wanda yake fatan ɗansa ya zama zakiru eh, ba babban shehin da zai ce Allah ya sa ɗana ya zama zakiru ko kuma kun ga ƴaƴansu suna zakiranci ba ku isra addu'a ba ba su shi ƴaƴansu sai wasu ke Allah ya sa su zama malamai masu wa'azi masu kira ku kuma ku dage ku haukace Annan yaudara ce wannan, yaudara ce ba annabin da ya zama irin wannan, kuma ba sahabin da ya irin wannan. Kar ka hangi ma sahabbai ka hangi namu na yanzu tun masu wazin suna cewa ku yi ba komi su ba su yi.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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدنا وهدي أولادنا وذريتنا سبل السلام فغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والجميع المؤمنين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين